gaba da fafata da ake wasannin sada zumunci tsakanin ƙasa da ƙasa domin shirin fafatawa a gasar cin kofin kwallon kafa ta duniya da za a yi a watan shida na shekara 2018 a can ƙasar rasha a jiya ƙungiyar kwallon kafa ta koriya ta kudu ta samu nasarar doke ƙasar honduras da kwallo biyu da nema kenya ta samu nasarar doki equatorial guinea da kwallo ɗaya mai ban haushi bosnia herzegovina ko sun tashi can ne babu ci tsakaninsu da kungiyar kwallon kafa ta montenegro ƙasar najeriya ko sun tashi kunnen doki ɗaya da ɗaya tsakaninsu da kungiyar kwallon kafa ta rd congo sai turkiya wanda ta doki iran da kwallo biyu da ɗaya ƙasar portugal ko sun sulhunta biyu da biyu tsakaninsu da ƙasar tunisia italy ko ta samu nasara ne akan kasar saudi arabia da kwallo biyu da ɗaya yayin da ƙasar faransa ta doki ireland da kwallo biyu da nema kasar amurka ko ta doke kungiyar kwallon kafa ta bolivia ne da kwallo uku da nema a yau za a ci gaba da fafata a wasannin sada zumunci tsakanin kasa da kasa inda kungiyar kwallon kafa ta armenia za su fafata kungiyar kwallon kafa ta armenia za su fafata da kungiyar kwallon kafa ta malta da misalin karfe 6 na yammaci agogon najeriya sai albania su karbi bakunci ko kuma su fafata da kasar kosovo da misalin karfe 7 ita kuwa mexico tunis ka buga wasansu da kasar west inda suka tashi ɗaya da ɗaya a yau idan muka leka bangaren sai da sayarwa yan wasan kwallon kafa ta duniya kuwa kungiyar kwallon kafa ta Manchester City na kasar Ingila tana dab da kammala sayan dan wasan gaba ko kuma dan wasan gefe na kungiyar kwallon kafa ta Leicester City mai suna Riyad Mahrez dan shekara 27 akan kudi fan miliyan 75 kungiyar kwallon kafa ta liverpool kuwa tana shiri ne kan batun neman dan wasan kungiyar kwallon kafa ta lyon wato captain a kungiyar nabil fikir wadda a yanzu haka tattaunawa ta fara nisa kan kudi fan miliyan 60 Manchester United kuwa tana sa ido ne kan dan wasan tsakiya na kungiyar kwallon kafa ta Aston Villa mai suna Jack dan shekara 22 da haihuwa. kungiyar kwallon kafa ta napoli ta yi watsi da ta yi fan miliyan 39 da kungiyar kwallon kafa ta manchester city ta yi kan dan wasan tsakiyanta mai suna jorginho dan shekara 26 da haihuwa ita kungiyar kwallon kafa ta napoli dai tana bukatar fan miliyan 52 ga duk kungiyar da take bukatar sayan dan wasan kafin ta amince daraktan wasanni a kungiyar kwallon kafa ta roma kuwa ya yi watsi ne da batun cewa za su ba da dama wa dan wasan su ko kuma mai tsaron gidansu damar koma kungiyar kwallon kafa ta Liverpool wato mai tsaron gidansu alison dan shekara da biyar wanda ake alakanta shi da koma kungiyar kwallon kafa ta Liverpool director din ya ce ba yanzu ba iya abin da ya waka kenan daga nan dandalin boe huta lafiya.